الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya kuma gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadir alai wadiya ta tabbata a gare shi da ya dawo da mu wannan mako na karanta wannan littafi mai suna aqaidu shi'ati al-imamiyyati al ithna ashariya littafin da yake fayyace mana aqidun shi'a da kuma limamansu wato a addinance wato yau muna talatin daidai ko da watan jimada a saniya watan shida kenan na salan na? yau ashirin? ashirin boko ne yau abin nan ya a hankali yau ashirin daidai ga watan jimada asaniya na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da talatin, daidai ga watan uku na shekara ta 2016 miladiya a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a tambaya ta ɗari da biyu. wato tambayar an gabatar da ita ne ga mawallafin wannan littafin wato a sheik abdurrahman ashafi rahimahullah na? ɗari biyu ɗari da biyu ne tambayan malami ne mawallafin wannan littafin sheik abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ash-shasri hafizahullah aka gabatar masa tunda shi ya wallafa littafi aka ce lau zakartum akramakallahu da kun ambata mana aqidan al'a'imma fi abi bakar radiyallahu anhu bi iktisar akramakallahu da ambata mana wato aƙidun wato limamai shi'a game da sayidina abubakar amma a takaice aƙidun limaman shi'a na farko can magabatansu game da aƙidun wato game da abubakar yadda suka ɗauki sayidina abubakar a takaice bala ya ce amsa laqad kana aliyun radiyallahu anhu sayidina ali allah ubangiji ya yadda da shi a rayuwarsa ya kasance yusalli khalfa abi bakr yana salla a bayan sayidina abubakar ya yadda da abubakar ya yadda da matsayin da allah ya ba sayidina abubakar yana mutunta shi kuma ya yadda da fifikon da Allah ya wa sayidina abubakar sama da shi saboda haka har yana bin shi sallah yadda abubakar ya bi ya zamanto mamunsa radiyan bi imamatihi yana mai yarda da limancin sayidina abubakar har zuciyarsa fi sayidina alikansa wanda shi an suke cewa shi ne sama da abubakar ɗin ina fata an gane yana yadda da shugabancin abubakar bayan mutuwan manzon Allah su fa wannan maganan su shugabanni shi'an ne magabata suka tabbatar da haka Ba na shaikuhun a الطبرسي babban su na shi'a mai suna al-tabarasi ya ce sun makama sannan ya miƙe ya tsaya ai aliyun radiyallahu anhu wata hayya alisalati ya yi shirin yin sallah ya shirya wa sallah tsab ya yi alwala ya yi shirin yin sallah wa masjida ya tako daga gida ya zo masallaci wa salla khalfa abi bakrin yayi salla bayan sayidina abubakar radiyallahu huma jami'an wannan maganan ku duba sharhi na ɗaya a can ƙasa al littafinsu na shi'a mai suna al-ihtijaj mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da huɗu za a tarar da wannan su suka kawo na biyu akwai mir'atul uqul littafin su mai suna mir'atul uqul mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in babu maulidin zahara hakanan a duba littafin su na uku da suka wallafa mai suna kitabu salim ibn qaisin shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyar tab'atul daril irshad al-islami za a tarar wannan kenan wa qala shaykhuhum at-tusi shayhin shi'a mai suna at-tusi yace fa zaka maganan sallan sayyidina ali a bayan sayyidina abubakar wannan maganar musallamun abinda kowa ya sani ne kuma ya yadda ya mika wuya kawai babu ja in ka ji an ce musallam wato magana ce da babu ma ja a kai li'annahu zahir domin shi ne abin da aka sani a zahiri tun da na ali yana sallah a bayan abubakar don ya yadda da shi ku duba sharhi na talhisu shafi littafin su mai suna talhisu shafi shafi na ɗari uku da hamsin da hudu na atusi wanda shi wannan malamin ya wallafa watawatara maganganu masu yawan gaske wanda ba sa iya kididdiguwa sun tabbatar da an aliyin radiyallahu anhu sun tabbatar da saidina ali ga abinda yace. yake yace khairu hazihi umma fiyayyen mutum mafi darajan mutum ba'ada nabiha bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abubakar wasani na biyunsu kuma shine sayidina umar wannan maganganun sayidina ali ya sha maimaita su ya sha maimaita su har labarin ya zamanto mutawatiri mai bin juna wanda ma baya a ba iya kididdige wuraren da ya taɓa kansu duk a littattafan shi alle suka ruwaito wannan ka duba sharhi na can ƙasa na uku malaƙibul imam amirul na ali wato kyawawan ɗabi'u da sifofin sayidina ali dan abi talib sunan littafin kenan mai mujalladi ɗaya mujalladi na ɗaya shafi na 521 da kuma shafi na 451 da muhammad al-kufi sannan ka duba littafi na biyu a al-muhrita shafi na ashirin da biyar ashirin da biyar can ne lamban wannan maganar ma ta ce ta goma sannan wa ƙauluhu radiyallahu anhu sayidina aliyu allah ubin yadda da shi ya ƙara cewa lamma ƙila lahu yayin da aka ce masa a wa qawluhu eh, radiyallahu anhu ko sayyidina ali ya sake cewa la utiya bi rajulin kada a kuskura a kamu wani mutum kada wani mutum ya kuskura a damko shi a kawo shi gabana yufaddilu ni ala abubakar yana fifita ni sama da abubakar wa umar sama da saidina umar da abubakar wallahi sai da ce illa jalattuhu haddal muftari sai na masa bulala a matsayin haddi na mai kazafi al-muftari mai kirkiran ƙarya yana da special punishment a musulunci a shari'ar musulunci akwai bulalan da ake masa na musamman tamkar bulalan wanda yake kazafi ne kazafi ka kirkiro ƙarya ka damƙa ma wani ko da yake kalman kazafi ta zina ne amma al-muftari makirkirin ƙarya ya ce to wallahi wani ya kuskura aka kawo shi a gabana yana fifita da laifin yana fifita ni sama da sayidina abubakar da umar to wallahi sai na shimfiɗa sana masa bulala mai tsanani irin bulalan da ake wa makaryata duk yan shi annafa suka ruwaito wannan a ku duba sharhi al-uyun wal mahatim sharhi na hudu a can footnote kenan littafi mai suna al'uyun wal mahasin mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu zuwa ɗari ɗaya da ashirin da uku walamma su ila radiyallahu anhu wata rana aka tambayi sayidina ali allah ubangiji ya yarda da shi aka ce ya akrama Kallahu an sababi bai'atihi li abubakar me sababi da dalilin da ya sa kai wa abubakar a ya zamanto shugaba ya zamanto khalifa bayan manzon Allah radiyallahu anhu bil khilafa tala yace laula anna ra'aina ababakar laha ahlan lama taraknahu da ba don mun ga sayyidina abubakar wato bai cancanci ya zamanto wato don mun ga sayidina abubakar ya cancanci ya zamanto shine khalifan manzon Allah sama da kowa shi yasa ba mu kyale shi ba muka zaɓe shi muka ce lalle lalle ya shugabance mu don babu wanda ya cancanci wannan mukamin a wannan lokacin bayan mutuwar manzo Allah da zai jagoranci al'ummar musulmi ba wanda muka ga irin abubakar ba wanda muka ga yayi deserving ya cancanta a ce shine ya jagoranci al'umman musulmi sai abubakar shi yasa da akwai wani wanda ya cancanta sama da abubakar din to ai ba mu bar shi ba muka ɗauko abubakar tunda muka ɗauko abubakar kuwa to shine ya fi kowa a wannan lokacin ku duba sharhi na biyar footnote kenan can ƙasa littafinsu da kansu suka wallafa suka kawo ka wannan maganan mai suna as taqifatu wa fadak sunan littafin shafi na arba'in na abubakar al-jauhari bashi'e wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da ishirin da uku sannan kuma akwai sharhu na hajjil balaga mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai li abi li ibn abil hajij gashi nan duk sun kawo wannan wa qala radiyallahu anhu ya sake cewa Allah ubangije ya yarda da shi wato shi a sayidina abubakar kenan sayidina ali na'am ya ce ala tusi da ya zo mutuwa da ya sayi na alifi yana da rai ba za ka yi wasiya tun yanzu wanda zai mai gurbin ka bayan ka mutu ba kala ya ce a'a ma auta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa usi shi manzo Allah bai yi wasiya ba ni in yi wasiya ku duba sayyidina ali yace manzon Allah bai yi man wani wasiya ya zamanto shi zai jagoranci bayan shi ba ni ne yanzu zan zo in yi katsalan da yi wasiya in ce ga wanda zai gaje ni walakin arada Allah bin nasi khairan sai dai yayin da Allah ya nufi mutane da alkhairi istajma'ahum sai Allah ya haɗa kansu ya tara ra'ayinsu ala khairihim akan fiyayyensu shine wane ne sayyidina abubakar kama jama'ahum ba'da nabiyihim sallallahu ala khairihim to kamar yanda eh, yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada su a bisa fiyayyen su tun yana rayuwa tun yana rai yana da rai manzo Allah yakan gabatar da sayyidina Abubakar a al'amura masu yawa ya wakilci annabi musamman ma jagoranci na sallah jagoranci na sallah manzon Allah yakan tura abubakar ya je ya jagoranci al'umma ya musu jagoranci na sallah ko manzo Allah ya shigo masallacin a nuna Abubakar ga manzo Allah ya shiga manzo abubakar ya ja baya don manzo Allah ya shiga manzo Allah ya ce masa a a ci gaba kawai to ashe wanda ya jagoranci aka yadda da mutumin da aka yadda da ya jagoranci al'amuran lahiran ku don me ba za ku yadda da shi al'amuran duniyanku ba ko ba haka ba an yadda an gabatar da shi a sallah sallah ita al'amari ce da ta jibinci me lahiran mutum to me yasa yanzu kuma a jagoranci na al'amuran duniya a ce ba zai yiwu ba to al'umma Allah ne ya haɗa su a kan siyayyen su bayan manzo manzo Allah bai yi nasi wasiya cewa ga wanda zai gaje shi ba amma sai Allah ya haɗa kan al'umma suka zakulo fiyayyen su bayan annabi shine sayyidina Abubakar shine sayyidina Ali yake cewa ni ba zan yi wasiya ba yanda manzo Allah bai yi wasiya ya fidda ga wanda zai jagoranci al'umma ba Allah ya haɗa kan al'umma a kan fiyayyensu shine abubakar to ni ma ba zan yi ba idan na mutu idan Allah yana son mutane da alkhairi shi ma zai zakulo musu fiyayyensu ya jagorance su kamar yadda ya zaɓa musu fiyayyensu bayan mutuwan manzon Allah suka haɗu akan abubakar sun gane abin nan ɗin yawwa wannan shine a ku duba sharhi na can ƙasa na shida wato layi eh, na ƙarshe footnote na shida ku duba littafinsu mai suna ashafi fil imamati ashafi fil imamati shafi na ɗari da saba'in da ɗaya li'alamil huda al-murtaba ali bin husayn sunan mawallafi shi kenan duk waɗannan references din na malamai shi'a ne hamsakai magabata duk suka ka iri waɗannan maganganu da suke nuna cewa lallai sayyidina ali ya yadda da jagorancin sayyidina abubakar da umar ya yadda sun fi shi kuma har yayi barazana duk wanda aka damko aka kawo maka da sunan yana fifita shi sama da abubakar da umar zai masa bulala na gaske ya yarda da jagoranci zai na abubakar a wajen sallah har yana magana har yana bin shi sallah kuma yake shine fiyayyen al'umma to some people waɗannan mutane su suka ruwaito wannan su suka sake kuma kawo maganganga suna condemning ɗinsu kuma wa qala radiyallahu anhu fi khutbatihi da su su ɗan shi'an sun kawo wannan magana ta khutubar sayyidina aliyu radiyallahu anhu ardahu wanda yayi khutba ce ta musamman sayyidina ali yayi me yake cewa a khutba yana cewa allahumma ya mu, aslihna Allah ka gyara mu bima aflahta bihi al-khulafa rashidin da irin hanyoyin da ka gyara khalifofi masu shiryarwa kila minhum sai aka ce masa kila aka ce daga cikinsu kala su wane ne khalifofin kala sai sayidina abu ali yace ce su ne abubakar wa umar Allah ka shiryar da al'umma mu ma ka shiryar da mu irin shirya da kyautata da yanda ka nagartar da waɗannan bayinka guda biyu abubakar da umar imama alhuda su ne asalin limaman shirya jagororin shirya manikta da bihima sai ali a hudu ban sake duk wanda ya koyi da waɗannan bayan Allah guda biyu abubakar da umar ya yi koyi da su ya bi su usima bihi ma usima ya ce usima wannan ya samu kariya daga dukkan halaka wa man tabi'a asarahuma wanda ya bi tafarkinsu a rayuwarsa hudiya ila siratin mustaqim tabbas ya samu shiriya zuwa ga hanya madaidaiciya wa ya faɗi wannan dina aliyu da bakinsa a hudu ba yayi kuma su suka kawo hudu ba suka ce Allah ka shirye da mu yanda ka gyara mu yanda ka gyara waɗannan bayan ka guda biyu ka masu shiryarwa ku duba khalifofi masu ne ba masu ɓatarwa ba fa masu shiryarwa aka ce masa suwaye khalifofin bai ce har da shi ce abubakar da umar ya ce saboda su ne jagororin shirya duk wanda ya yi koyi da su a rayuwansa to ya samu kariya daga dukkan halaka da bala'i wanda ya bi tafarkin rayuwansu ya yi implementing ɗin shi to babu shakka ya samu cikakkiyar shirya zuwa ga hanya madaidaiciya ku duba sharhi na ɗaya a can ƙasa a wani littafi suka kawo wannan Littafinsu mai suna as-siratul ila mustahiqqi taqdim mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da arba'in da tara zuwa ɗari ɗaya da hamsin babi na goma sha hudu a littafin fi raddi shubahatil warida al-mukhalifin wajen wato maida jita yin jita da shubuhohi da aka kawo game da sayyidina abubakar da umar wa kadima nafarun min al-iraq wata rana waɗansu mutane yar tawaga sun zo daga iraki ala imami shi'ati suka tarar da shugaban yan shi'a shine zainul abidina ali bin al-husayn فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان sai suka yi magana ta yabawa suka yi magana da ta jibinci sayidina abubakar da umar da usman watakila ta suka ne amma ba a faɗi abun ba sai dai sun yi magana akan abubakar da umar da usman allah yarda da su falamma faragu min kalamihim bayan sun gama maganan su zancensu a gaban zainul abidina din قال له سيئة ألا تخبروني yace ga am ga tambaya zan muku ina son ku bani amsa da kanku shin antumul muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika sadiqun shin ku ne waɗannan bayan Allah da Allah ya yaba musu kamar haka yace almuhajiruna Allah ya yaba ma almuhajirun wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fidda su daga gidajensu karfi da yaji aka raba su da gidajensu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu duk suka yadda suka bar gidajensu da dukiyoyinsu gaba ɗaya suka bi manzon Allah empty handed ba su da komai an kwace gida an kwace dukiya kuma fitan nan da suka yi Allah ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana don neman falalan Allah da yardansa wa yansuruna Allah duk da haka ba su yi kasa a guwa ba suna taimaka wa Allah da manzonsa Allah ce tabbas ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya a imaninsu sai zai aliyu zainul abidin ya tambaye su ce ku ne waɗannan bayan allah da allah ya sifanta haka kalula suka ce a'a ba mu bane kala sai ya ce to ga wata tambayan ina son ku bani amsa antum shin ku ne allah ya magana a kanku da ya ce tabawwa wal imana allah ya yaba mutanen madina wanda ta uddara wal imana waɗanda suka mallaki gidaje masauki da imani min qablihim wanda suka ba da masauki suka ba wa muhajiruna gidaje na sauka min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim suna son waɗanda suka yi hijira suka tarar da su wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa samun wata bukata da suke so su gabatar a zuciyarsu min ma'utu sama da abin da aka ba su wa na ala anfusihim suna fifita su su yi haƙuri akan abin da ransu yake so su zaɓi su fifita mutanen makka da suka yi hijira sama da bukatansu walau kana bihim khasasa duk yadda suke son abu sai su danne kwaɗayinsu su fifita menene mutumin da ya hijira su ce a bashi su ce a bashi shin ku ne waɗannan Allah ku ne Allah yake nufi a wannan ayan kalula suka ce a'a ba mu bane kala amma an qad tabarra'atum an takunu min ahadi hadhihi al yanzu ku kun barranta kwata kwata ba ka fata ku kasance cikin ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu al ko al Ya yace to wa ana ushidukum ina shaida muku ina tabbatar muku annakum lastum min alladhina qala Allahu fihim ba kwa cikin ƙungiya ta uku da Allah ya yaba masa da yace da ya magana game da su yace wallazina ja'u min ba'dihim Allah ya yaba ma waɗanda suka zo bayan waɗannan mutanen almuhajiruna da ansar mun ji Allah ya yaba muhajiruna first ko sai ya yaba mutanen Madina second third one din third party din sune musulman da suka zo bayan su والذين جاءوا من بعدهم مسلمان da suka zo bayan sahabai wanda kullun ya kununa zaka ji in sun tashi magana ya kununa kullun zaka ji suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mun mu musulmai yanzu wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da yan uwanmu can da suka rigaye mu zuwa ga imani su a as-sabiquna al din sahabai mutanen makka ko da kuma mutanen madina to ya Allah ka gafarta mana da mu da ‘yan uwanmu waɗancan da suka rigaye mu bil imani wajen imanin nan suka sha gwagwarmaya aka kakkashe su aka yayyanka su aka raba su da gidansu aka raba su da dukiyansu suka kashe ‘ya'yansu na jininsu na cikinsu saboda suna kafirai a wajen yaƙi waɗansu suka kashe iyayen da suka haife su saboda suna sahun kafirai a wajen yaki. duk fa sahabai su yi wannan ya ga ɗan shi ƙarara a cikin sahun kafirai a zo ya ya datse wuyan shi kuma shi ne mahaifin shi don ya nuna masa kawai aƙida ta raba wani kuma uban shi zai gani a filin yaƙi yana cikin kafirai ya yunkura ya fille kansa kawai duk fa sahabai sun yi ma wannan sun yi wannan fa ina fata an gane ko duk sahaban manzon Allah sun yi wannan to idan waɗannan bayan Allah da suka yi wannan idan abin da ke bakinmu ba fatan alheri ba ne a gare su da addu'a za mu musu ba to ai alal aqalla annabi sassare ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut idan ba za ka iya musu fatan alheri da addu'a ba to alal aqalla ahe kai shuru wanda suka yi sacrificing rayuwarsu gaba ɗaya da dukiyarsu saboda kare mutuncin addinin nan da al'umma nan su ne dalili fa da tashinsu da tsayuwar tsarin muka samu ni'imar musuluncin nan tashe bai kamata mu taka musu da menene ba sai mutumin da ya janyo maka alheri bai kamata ka manta da shi ba duk yadda yake bai kamata ka manta da shi ba ya kamata ya zamanto addu'a da fatan alheri ne tsakaninka da shi Allah ke wala tansawu al-fadla bainakum kada ka manta da alherin da mutum ya taɓa maka ko da yanzu kana ganin baya maka kar ka manta fa ya maka wani abu sai zama to tsakaninka da shi sai alheri to Allah ya yaba ma duk wani musulmi da ya zo bayan sahaban nan yake yi wa kansa addu'a sai ya hada da sahabai kuma ku ji wata addu'a ta biyu da suke yi wala ta taj'al fi qulubina zillan Allah karka sanya kiyayya da hasada da gilli da kyashi a zukatanmu game da waɗannan bayin Allah rabbana ya ubangiji innaka kai din nan ra'ufun mai rangwame ne rahimun kuma mai jin kai innaka ra'ufun rahimun sun zo sun soki sayidina abubakar a gaban shi aliyu bin zainul abidin da suke cewa shine limamin su din ma suka zo gaban shi suka soki sayidina abubakar suka soki sayidina umar suka soki sayidina usman yana jin su kawai suna sukan a gaban shi sai yace kuna cikin asabiquna al-awwaluna suka ce a'a kuna cikin walladina tabawwa uddara wal imana mutanen me kenan madina suka ce a'a da suka ce ba sa ciki waɗancan fatis ɗin guda biyu ya ce to fati na uku ma ina tabbatar muku ba kwa ciki shi su ne wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ba kwa ma cikin waɗannan saboda haka maza maza ukhruju anni ku tattara ku fita nan ku fita maza maza ku bar nan fa'ala Allah bikum ku je can Allah ya muku abin da ya dace da ku ku je can mutanen banza Allah gama da ku irin abin da ya musu kenan shi Aliyu bin Zainul Abidina din kenan binu Aliyu da suke lissafa yana cikin limaman su din fata-fata ya musu wannan maganan ku duba can ƙasa footnote sharhi na biyu kashful ghumma littafin su mai suna Kasful ghummati fi ma'rifatin a'immati wajen sanin shugabanni mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu a ƙarƙashin zikirul imamin rabe wajen ambaton limamin su na hudu a nan za ka samu akwai wani littafinsu mai suna asawarimul muhriqa sunan littafin kenan mai eh, shafi na ɗari biyu da talatin da biyu lamban maganan a cikin littafin idan ka duba shine lamba ta tamanin da biyar ina ka duk a littattafansu references nasu ne su suka ta wannan kisa. mu ci gaba wasu ila abu ja'afar al an tambayi abu ja'afar al wani ne abu ja'afar al limamin su na nawa kenan limamin su na biyar shine muhammad bin ali abu ja'afar an tambaye shi tambaya kamar haka an hilati sai an an hilyati sai wato game da sanya wa takwabi eh, zinari hilya kun ga takobi na yaƙi an yadda kamai ado da zinari musamman wajen riƙewa ina fata an gane ko zinari babu wani abu an tambaye shi game da wannan kun san takwabin ina jin sai na abakar yana da shi faƙala sai yace musu la ba'asa bihi babu laifi ai kat halla abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sayfahu sai ya kawo musu yace ai abubakar siddiq Allah yarda da shi shi ma yayi wa takwabin shi ado da zinari idan ka yi abu ka kafa hujja da abun da wani ya yi ai ka yarda cewa abun hujja ne tun da shi nagartacce ne ko ba haka ba to fa qala sai yace qultu sai mai tambaci a ah, siddiq ta kula a siddiq kana cewa abubakar fa kace qala na'am as-siddiq Wai shi yaji haushi an ce masa asidik ba shi abubakar zalla ba sai aka kara da asidik sidikin nan suka ce ah kar makalla sidik haka ce sidika su suna so ce ce kazzab hala hmm? kun san sidikin wani rank ne shine rank din bayan annabawa فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء wasalihin haka Allah ya rankin da su annabawa ne first class sai siddiƙai sai shuhada mataya wanda suka yi mutuwa na shahada sai yi kuma asalihina class ɗinmu watakila ma kenan Allah sa Allah sa Allah sa Allah ubangiji <laughs> eh, don ba mu kai shuhada ba tukuna duka dai balle mu kai Siddiki, waye bai ba waye bai dan ƙarya a nan kafin ya ta yanzu wani yana laɓe nan ana mai waya ina Abuja yanzu nan ina Abuja amma yana laɓe a nan fa fata an gane ko to a takaicin takaicewa wai gatse suka masa Siddiki fata ce yake na'am as-siddiq ce eh siddiq ya sake can na'am a siddiq ya sake can na'am a siddiq so uku ya maimaita musu faman lam ya kulla siddiq ya ce kai bari in ga muku duk mutumin da ya ambaci abubakar bai ce masa a siddiq ba to fala saddaqa Allah qawlahu fi dunya wal akhirah kada Allah ya gaskata maganan shi a duniya da lahira Kamar tsine masa yayi kada Allah ya gaskata maganganun shi duk mutumin da zai buɗi baki ya kira abubakar bai ce masa siddiq ba to kar Allah ya gaskata maganganunsa tun daga nan duniya har lahira ku yi gaba na mai sallamin su wannan maganar su suka kawo ta a littattafansu ku duba footnote bi ma'ana sharhi na uku a can kasan littafi littafin su mai suna astawarimul muhrita ko duba astawarimul muhrita shafi na ɗari biyu da goma sha tara wato lamban maganan ita ce ta saba'in da hudu yadda za ka gane mutane 'yan fitina su duk inda suka zauna za ka ji suna zaƙulo kurakuran shugaba da yake jagorancin a zaƙulo kuskurensa a nan a zaƙulo kuskurensa a nan a zaƙulo a zaƙulo a rubuta ya cika fefa a juya a zaƙulo nan a rubuta ba za a taɓa rubuta alherin shi ba sai a haɗu a zauna wannan ma ya yi kaza ga abin da wane yi ga abin da shugabawa ne ga abin da gwamnawa ne ga abin da kaza yayi ga abin da malaye ga abin da kaza su dai duk inda suke kaman kuda ne ka san kuda baya jira a jikin mutum sai inda akwai dan gembo jini jini haka dan abin nan ba zai taba jira inda yake da tsafta ba haka kuda yi to alamun da zaka gane khawarijawa da shi'a da irin waɗansu ƙungiyoyi masu mugun nufi wanda ba na sunna ba to kullum zaƙulo kurakuran shugabannin da Allah ya ba su a riƙa listin ana faɗa wa mutane ana faɗa mutane ana harzuka mutane a kai har a fito a yi bore a gare shi ba za a ka maka sallolinsa ba ba za a ka maka gawa ne shugabanmu yana ɗawafi ba ba za a ka maka gashi can yana sujada ba ba za a ka maka gashi can yana karatun qur'ani ba ba za a ka maka gashi can ya kai makama wani a'a kawai nan ake zakulowa to da haka ɗan shi'a suka fara su zaƙulo kurakuran shugabanni ai a sayyidina Usman ya yi kaza ya kaza babu fa inda za a ka alheri to ko a cikin society ka ga irin waɗannan to ka yi hattara waɗansu ma mugayen ƙungiyoyi ne da za su fara abuna har su kai da cewa jinin wannan mutum ya halatta ko ba yadda za a yi ta kowace hanya jinin musulmi ya halatta sai dai in an nafsu bin nafsu ya kashe rai sai na menene ko a tariku al almufariku lil jama'ati wanda ya yi ridda kuma aka zo aka tsayar masa da hujja aka ce ya tuba yaki sai a sayi buzzani ko ba haka ba mutum magidancin da ya taba aure ya yi ne? ya yi zina waɗannan uku su suke sa jinin mutum ya halatta idan jinin ma ya halatta bayan aikata su ma ba kowa ba ne zai ɗau doka hukuma ta zartar kuma hukuma sai ta zo ta yi thorough investigation ta yi bincike sosai ya taba aure zina eh sai a bincika auren nan na nashi dama sahihi ne wanda ya cika sharuɗa sai aka tar'a ah, auren ma an yi ai waliyin ma matan bai sani ba sai ce to ma wannan ba ma aure bane saboda haka baya cikin ma a tsayi buɗin ma tukuna saboda sharuɗan auren ma ba su cika ba tukuna so auren ma batacce ne asali ba aure ba ne duk sai an bincika irin waɗannan to amma mutum sai ya zo cikin sauki ya nuna maka zai halatta jinin musulmi ba bala'i da musiba da ya kai wannan kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu illa bi haƙƙin islam duk wani musulmi ga ɗan uwan shi musulmi haramun ne zubar da jininsa haramun ne taɓa dukiyansa ko ban saba da izinin shi ba haramun ne ka ci masa mutunci to wallahi idan ko yanzu inda muke ra ji mutane duk inda suka zauna suka suka sukan shugaba ba alheri sukan shugaban to alamu ne na irin wannan menene fikiran ta fara shigansu sai kaga an kai ga kafirta musulmi sai ka ga an kai ga kuma nuna ce ma jinin shi ma halal ne wannan bala'i ne ko yara ko matasa ko yan uwa aka ji suna da irin wannan tunani to alama ne za a hau tefa za a yi nisa gara a a a road block ina fata an gane ko yanzu mu duba gobe kiyama ai Allah zai sanya mizani ma'auni na auna ayyukan mutane don girman Allah idan aka auna zunuban mutum suka fito ɗari aka auna alherinsa ya fito ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya ina mutum za shi don girman Allah fa ɗayan nan fa Allah ya kalla fa ɗayan nan Allah ya kalla ya rinja yadda mizanin yake ɗan aljanna da ɗayan nan ayyukan alheri kawai ya ɗara abun nan ayyukan shi na sharri ina Allah zai kai shi to amma mu mutane haka sa mutum yana da alheri tamanin ko casa'in kurakuransa ne goma fa amma sai a rinjayar da goma su shafi casa'in din fa innal insana la zalumun kafa wallahi mutum mazalimi azzalimi ne mai yawan hukunci duba mahalicci ya rinjayar ɗayan nan zai kalla ya kai mutum aljanna amma mutum yana da alheri casa'in wai ya yi laifi ɗaya biyu uku goma a matsayin shi na ɗan adam kuma ba ma'asumi ba amma ya kaga duk an yanka masa hukunci a kwana yi da shi a kwana zagin shi a kwanan nan ta har ke dai manzo Allah ya ce shi ke kai mutum wuta fa hal yukabbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim aw ala manakhirihim shin akwai abin da ke tunkuɗa mutane cikin wuta ya hankaɗa su su faɗa ta kan fuskokinsu in ba girbe-girben harce ba? in ba girbe-girben harce ba? Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya tsare sai mu je wa hadara unasun ko akwai waɗansu tawaga mutane tawaga da suka zo a sa’il kufati daga cikin shugabanni sarakunan kufa ƙasar kufa can wajen iran iraq wa ashrafuha da manya-manyan su waɗansu tawaga ne delegates suka taho wallazina baya uzaidan da waɗanda suka yi wa zaidu mubaya'a faƙalu lahu sai suka zo suka samu zaidu ɗin faƙalu lahu suka ce masa rahimaka Allah Allah ji ɗanka kamar yanzu in an zo gaban malam za ce gafarta malam mun zo ne muna tambaya ai da kace Allah gafarta ko ba haka yawa gafarta malam su mai suka ce rahimaka Allah Allah ji ɗanka ma taqulu fi haqqi Abubakar wa Umar me ra'ayinka me za ka faɗi game da haƙƙin abubakar da umar ƙala radiyallahu anhu da buɗan baki zaidu ɗan waye na zaidu a ba zainu ba zaidu zaidu binu mu'ariya ne ko na radiyallahu anhu Allah ubangiji da shi ce ma a ƙulu fihima ni ba ni da wata kalman da zan furta game da abubakar da umar illa hairan sai dai alheri kawai kama asma'a fihima min ahli baiti illa hairan kamar yadda ban ji wata magana ga a cikin iyalan gidana ba Famili mu gaba ɗaya game da su sai alheri ma zalamana wallahi ba su zalunce mu ba wala ahadan ghayyarana babu ɗaya daga cikinsu da ya canja mana wa amila bi kitabillahi wa sunnati rasulallah a rayuwansu gaba ɗayanta sun yi aiki ne da littafin Allah da sunnan manzon Allah sau da ƙafa فلما Sani, Aminhu, أهل الكوفة هذه المقالة yayin da mutanen kufa suka ji irin wannan yabawa daga bakin zaidu rafaduhu daga nan suka yi rejectin insa suka ƙi suka kyamace shi shi yasa aka kira su arrafi ba. nan ne aka kira shi a menene tu wanda suka ƙi wannan irin magana ta yaba ma waɗannan nan ne suka samu suna na biyu bayan shi'a suka samu ba. shi ne suka ce lawa. da kan ba su da gwado irin masu gairin mangarubi ko gairin mangalubi ko gairin magdubi ko gairin magbubi babin din nan babin ana cewa duk waɗansu harufa na larabci din nan akwai su a waɗansu harasa amma banda babin babin kaɗai duk duniya ba masu ita sai larabawa in kaga mutu ya furta ta da kyau ya yi karatu إنكم أبي كرنت هذا غير المقبوب عليهم ولا لالين لالين صحيح لالي واكر غير المقبوب عليهم ولا الوالين الوالين راء أمي ولا بالين فحكى ذاك فرق تو دقرف إن وانا مدانا شيطا أتكراف الرافضة ومالوا إلى أخيه الباكر suka rabu da shi suka yi rejectin din shi suka yi jifa da shi sai suka karkata zuwa ga dan uwan shi albakir abu ja'far baki faqala zaid radiyallahu anhu sai zaid yace rafaduna al-yawm yau sun kimu yau suwani sun kimu ولذلك سموا هذه الجماعة الرافضة shine asalin origin inda aka naɗa musu suna arrafiza maƙiyinsu ne kai in ka yaba abubakar da umar za su tsika su yi jifa da kai duk yadda suke son ka wannan maganan a littafinsu suka kawo ku duba sharhi can footnote an nasiku tawari littafi mujallabi na ɗaya shafi na ɗari biyar da casa'in za ku samu wannan duka lilmirza eh, taqiyu khan sai bahar taqiyu khan in ka ji wannan dan pakistan ne ko can india ina fata an gane ko waruya anhu an ruwaito daga gare shi kuma har ila yau rahimahullahu allah ubangiji yarda da shi warawa anhu rahimahullah imamul mu'tazila akwai shugaban mu'tazilawa mai suna nashwan alhimyari annahum lamma qalu lahu yayin da aka ce maka in bari ita huma in ka barranta daga abubakar da umar to muna son ka muna tare da kai mu zauna lafiya da kai wa illa idan kuma ka ce waɗannan za ka riƙa yaba musu abubakar da umar to rafadunaka za mu jika mu yi watsi da kai faƙala sai yake musu allahu akbar haddasa ni abi dama babana ya bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi ya faɗa ma sayyidina ali wata rana innahu sayakunu qaumun nan gaba za a yi waɗansu mutane yadda'una hubbana wanda suke rayawa suna son mu lahum nabzun yu'rafuna bihi suna da waɗansu alama da ake gane su da shi wato na sukan shugabanni kenan fa idza laqitumuhum duk ran da kuka gamu da irin waɗannan mutanen faktuluhum fa innahum mushrikun ku kashe su kawai mushrikai ne ku yace su ku kashe su ba fa qatiluhum ba aka ce faktuluhum idhabu fa antum rafida yace ku tafi ban dan sun kuɗi ku kine in ku tafi ku ne rafibawa? wannan maganan ku duba footnote bi ma'ana sharhi can kasa na ɗaya mai suna al-hurul ain al-hurul ain shafi na 185 ku duba wani littafi wai hurul ain shi'a ta shi'a ne amma hurul sai da ka ji ga wani littafi a rubuta hurul ain dan Allah ai kwana ne haka sai su sai ka tashi sayan sai ka sa ba hurul ini din bane wata guba ce za ka yi ta kwankwada da za ta sa ka zamanto masifa da bala'i ga al'ummanka Allah ubangiji rufa mana asiri kun je da littattafansu a wannan mataki na yau suka yabawa abubakar da umar suka ba da shaida hadda usman ko to gobe in allah ya tsawaita rayuwar muka haɗu za mu ji su kuma ya aka yi suka juya suna sukan su na yanzu wannan fa duka littattafan magabatan shi'an ne to ya aka aka juya yanzu ake sukan su za mu ji meye dalili da fata Allah ubangiji ya raya mu kan ya mana albarka ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum